Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba biyu ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya. To balle dakarun Rasha sun yanka ruwan bama-bamai a wasu garuruwan Ukraine a yau Laraba yayin da jama'an Rasha suka ce a shirye suke don sake tattaunawa da ƙasar Ukraine. Kasuwannin hannun jari a yankin Asiya da Australia sun gaurayu a yau Laraba a daidai lokacin da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine ke ci gaba da kawo cikas ga tattalin arzikin duniya. kana wani aiki 'yan sanda suka yi domin kawo ƙarshen zanga-zangar zaman dirshe na kwanaki uku da ake yi a babban birnin new zealand akan tilasta yin rigakafin covid-19 ya rikide ya koma tashin hankali a yau laraba tokanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa jakadan najeriya a romania da safiya ahmad nuhu ta bayyana cewa gwamnati ta kammala shirin fara jigilar 'yan najeriya da suka fice daga ƙasar ukraine da ake fama da tashin hankali A jamhuriyar Nijar kuma hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun kwayoyi ce ta yi nasarar kama wasu mutane akalla sittin ciki har da mata da ke sayar da kwayoyi. Fam mun kama adadi kamar ɗari biyu da tamanin da tara. Exol mun samu ɗari da ashirin da hudu, mun samu guda arba'in. Abin da dangantu da ita taba wiwi mun samu eh, gram ɗari biyu da ashirin da biyar. To muna tafa da ƙarin bayani. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamail Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. Amma yin sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba ko Makili. dakarun rasha sun ninka ruwan bababamai a wasu garuruwan ukraine a yau laraba yayin da jami'an rasha suka ce a shirye suke don sake tattaunawa da ukraine kuma wani jigon 'yan adawar rasha ya buƙaci al'ummar rasha da ma na duniya baki daya su gudanar da zanga-zangar nuna adawa da mamayar ukraine da rasha ke yi a kullum tashin hankalin na yau laraba ya hada ne da lugudan wuta a birnin maripol mai tashar jirgin ruwa da kuma wani ikirarin rasha da ba a tabbatar ba cewa ta kwace birnin kersin da ke kudancin kasar a wani hoton bidiyon da aka sake a yau laraba shugaban ukraine volodymyr zelensky ya nanata batun bam da aka jefa a katafarin benin nan da gidan talbijin ke ciki a birnin kiev wanda ke kusa da gidan tarihi na holocaust a babiyar wannan ya wuce tunanin dan adam irin wannan harin makami mai linzami yana nufin cewa ga yawancin 'yan rasha birninmu da kiev bako ne gare su ban san komi ba game da babban birninmu da tarihinmu sun ba da umarnin shafe tarihinmu da ƙasarmu da dukkanmu baki ɗaya zelensky ya faɗa a jiya talata cewa rasha ta fara tsagaita wuta domin komawa kan teburin tattaunawa kasuwannin hannaye jari a yankin asiya da australia sun gaurayi a yau laraba a daidai lokacin da mamayar da rasha ta kai wa ukraine ke ci gaba da kawo cikas ga tattalin arzikin duniya ma'aunin kasuwar japan ta nikai ya kare ne da kashi 1.6 cikin 100 adadin da ya kasa yayin da kasuwar shanghai ta china da tsec a taiwan dukkaninsu sun rufe da kasa da kashi 1 cikin 100 kwasfi ta kasar koriya ta arewa ta kammala ne da karin kasa da kashi 1 cikin dari. a kasuwar rana ma'aunin kasuwar hansin ta hong kong ta yi kasa da kashi 1.6 cikin 100 a yayin da sensex ta mumbai ta yi kasa da sama da kashi 2 a cikin 100 ita ma S&P ASX ta Australia ta yi sama ne da kasa da kashi ɗaya cikin ɗari. A cinikin nan gaba kasuwar hannun jari ta Dow Jones ta nan Amurka za ta ɗan taso kaɗan yayin da ake sa ran S&P 500 da Nasdaq su ma za su ɗan ƙaru. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani aikin da 'yan sanda suka yi domin kawo ƙarshen zanga-zangar zaman dirshe na makonni biyu da ake yi a babban birnin new zealand akan tilasta yin rigakafin covid-19 ya rikide ya koma tashin hankali a yau laraba masu zanga-zangar sun kona tantuna da wasu abubuwa yayin da suka yi watsi da sassanin su a harabar majalisar dokokin kasar a wellington inda suka tada hayaki mai yawa tare da barin tarin buraguzai da suka kona bayan da 'yan sanda suka kashe wutar wutar ta yi barna a wani babban sashi na filin wasa da aka buɗe sama da shekaru biyu da suka wuce masu zanga-zangar sun jefi 'yan sandan da kwalaben ruwa da wasu abubuwa yayin da suka tsere daga gurin akalla 'yan sanda uku ne suka ji rauni mara tsadani 'yan sandan sun fara aikinsu ne da sanyin safiyar yau laraba inda suka yi kashedi ga masu zanga-zangar a cikin na'urar magana cewa suna wuce gona da iri kana aka yi kira gare su da su tattara nasu ina su bar wurin 'yan sandan sun yi amfani da feshin barkono domin tarwatsa masu zanga-zangar an kama akalla mutane 60 a cikin wannan aikin an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu Kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Jakadan Najeriya a Romania da ke safiya Ahmad Nuhu ta bayyana cewa gwamnati ta kammala shirin fara jigilar 'yan Najeriya da suka fice daga ƙasar Ukraine da ake fama da tashin hankali. A hirarta da sashen Hausa Dr. Safiya ta bayyana adadin 'yan Najeriya da suka shiga Romania da kuma lokacin da za a fara jigilarsu zuwa Najeriya. Gaskiya mun samu aƙalla daga 900 zuwa 1000. amma kin san irin wannan sai da yake a daidai gabar da take ta tashin hankali da hayaniya ba lallai ne ka samu cikakkiyar namba da za ka amfani amma mu dai wanda muka karba sun kai tsakanin 900 zuwa 1000 wasu su sun riga sun karaso mana nan ah, cikin bukarest wasu kuma ko suna hanya ko kuma suna daidai a wurin tarya dangane da kuma tambayar yaushe za a fara fitar da su gida insha Allah zuwa gobe da safe za a samu akwai jirgi da zai iso yana hanya ma maybe zai iso nan ya wanda za a fitar da abinan sahu na farko na wanda za a kai so haka nan yadda jirgin zai zo nan haka zai akwai wanda zai je kuma sauran bodojin da suke da ukraine kamar poland da, da hungary to gwamnati ce za ta ɗauki nauyin sufurin waɗannan ɗalibai ko kuma 'yan najeriya daga inda suke nan a nan inda kuke romania zuwa najeriya ko kuma su ne za su biya kuɗin tikitin hawa wannan jirgi gwamnati ce ta ɗauki nauyin wannan jirgin zuwa yanzu wace kalubala za ki iya cewa kun fuskanta menene ya zama babban kalubale a wannan yunkurin to gaskiya akwai uh, duk sanda ake irin wanda abun ba ka taɓa rasa kalubale kala-kala mm. um, farkon da abin ya taso kin san babu shiri duk da dai akwai tunanin cewa zai iya faruwa mm. amma lokacin da ya taso babu wanda ya mashi irin kyakkyawan tanadin uh, irin yadda tsananin ya kai so akwai kaman yanzu daga asabar uh, daren asabar zuwa wayewar garin uh, lahadi mun samu uh, ɗaruruwa fiye da ɗari suka shigo nan bukaras kaɗai kuma a lokacin dukkan mu officers mu na nan mun tura su can border da hmm. tarye su saboda haka zaki ga mutanenmu babu yawa ga shi duka wajejen masauki hotel-hotel sun ciccike sai ka zo kana neman ina za ka sauki mutane da wannan kuma da yake da buƙatar cewa sai ka samu wani adadi na waɗanda suka shigo shi ma wannan sai ya kasance ba za mu iya cewa tartibi ga lokacin da jirgin agaji zai zo ba so wannan rashin sanin yau an samu cikakkun wanda za a fita da su haka Ah, shi ma wannan wani kalubalen ne sannan kuma da kin san abin mutanenmu ma mm. ah, sun sha mutane yara sun sha tashin hankali fargaba ka ketaro ah, ka ɗan samu nutsuwa kuma sai ki gani ba lallai ne ka gani komai ya tafi maka yadda kake so ba amma dai mu babban kwanciyar hankalinmu shine mu gani cewa sun baro wannan gabar sun ƙara sunan shine babban abin da muke so mu gani. Jakadar Najeriya a Romania da Kasafiya Ahmad Nuhu a hirarta da Alheri Grace Abdu. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. da yammacin jiya talata ne shugaban amurka joe biden ya yi jawabinsa na farko akan hali da kasar ke ciki da kalamai masu gauni da kuma damuwa ga mawuyacin hali da al'umma ke ciki da annobar coronavirus da tsadon farashin kaya da kuma rarraban kawuna a siyasance biden ya ce covid-19 ta raba tsakaninmu a bara amma ya ce a ƙarshe gashi don mun haɗu a wannan shekara 'Yan majalisa sun rika tutoci masu launin shudi da ruwan zinari ta ƙasar Ukraine. Kana ba da ɓata lokaci ba, Biden ya yi jawabi akan mummunan yaki da ake gwarzawa tsakanin Rasha da Ukraine, inda ya sanar cewa Amurka za ta kulle sararin samaniyar ta ga jiragen Rasha nan da nan. ya ce kwanaki shida da suka wuce shugaban rasha vladimir putin ya nemi ya girgiza gimshikin zaman lafiyar duniya yana tunanin zai iya yin yadda yake so kalaman da ya sa 'yan majalisa a bangaren democrat da republican suka yi shewa suka tafa masa amma ya ce putin bai yi tunani sosai ba batun annobar coronavirus ya ta kici ta wa kana kamar kullum batun tattalin arziki su ne suka ɗauki hankali a jawabin na biden na farko da kundin tsarin mulkin ƙasa ta wajabta masa a baya ya yi jawabi ga majalisun ƙasar lokaci guda amma dai wannan ne karin farko da ya jawabi akan hali da ƙasar ke ciki a ƙarshe a yau laraba hukumomi a sydney na australia sun yi gargaɗi a kan yiwuwar fadawa cikin wani bala'i yayin da ruwan sama kamar da bakin kwarya a gabashin australia a cikin 'yan kwanakin nan kana suka gargaɗi a kan samun ambaliya a birni mafi girma na biyu a ƙasar an ba da umarnin kwashin mutane a wurare da dama a yammacin birnin sydney tare da hasashen cewa birnin zai fuskanci ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda zai kai yawan santimita 20 tsakanin yau laraba da gobe alhamis hukumomi sun ce kogin waragamba dam da ke samar da ruwa ga mutane miliyan biyar ya fara batsewa da safiyar yau laraba ma'aikatan kai agajin gaggawa a lisbon da wasu garuruwa sun fara aikin ceton mutane da suka makale a cikin gidajensu sakamakon batsewar ruwan inda wasu suka hau kan rufin gidajensu suna jira a taimaka musu. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar. Akalla mutane 60 ne aka kama da ke sayar da miyagun kwayoyi cikinsu har da mata a yayin wani samame da jami'an tsaro da ke yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun kwayoyi suka yi. suka kama waɗannan magaggan masu sai da miyagun ƙwayoyin. Ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana daga Agadas. wasu bayanai da suka shigo ma hukumar 'yan sanda ta jihar agadez ya sa hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ƙaddamar da su mama wanda ƙarshe suka gano tarin miyagun ƙwayoyi tare da cafke mutane 60 da aka kama suna sai da miyagun ƙwayoyin kamar yadda ali akilu shugaban da ke kula da hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi reshen jihar agadez ya shaida mana abubuwa da sun yawa ko miyakin koso cikin gari lamari ya lalace a shi wannan samame da an yi an samu wajen mutum 60 aka kama wanda ke ta'amuli da miyagun kwayoyi dukkan su kansu haɗe yake don ka suna nan da yanzu a hannunmu gaba da ajimil din ce fam mun kama adadi kamar 289 exol mun samu 124 tramol mun samu guda 40 abin da ya dangantu da ita ba wiwi mun samu eh, garam 225 shi ma wannan matashin da bai wuce kwanaki goma da aka sako shi daga gidan yari ba sakamakon ta'ammali da miyagun kwayoyi ya bayyana mana yadda aka kama shi a cikin sumaman na zo wajen shara ne tukun aka yi buye na aka samu kwala jiki na shi yasa aka kama wani aka kama wannan da ya zafon ne ke sha ta taba su kaɗai ne ke sha ina jin kari a jiki na kuma shi kuma ba ba daidai ba ne ba rayuwa ta da musulmi wanga wanda yake sha wannan ina wata Allah sa an wasa ka gane wannan layin na da nake ba daidai ba ne ba kaso na biyu ne zan wanga a rayuwata ana a gares kamu wanga na uku ne aka mun a rayuwata duka sukon da aka yi duka ba wucewa kwana goma kuma wannan abin yawa da ni a kama da kuma allo da Hukumomin jihar Agada sun tsaurara matakan dakile yaduwar miyagun kwayoyi tare da yin kira ga al'umma na fallasa duk wanda suka gani na ta'ammali da miyagun kwayoyi. Abdulrahman Abubakar Turawa magajin garin Agadas. Yau kowa ya gani Agadis ta zan wuri na kasuwancin kwaya. Kowace kasuwancin kwaya kenan ya ce akwai makamai, akwai kashi, akwai duk abubuwa wa'anda yake muna abubuwa ne karkashin wannan abu. To shi ne saboda kare matasanmu, saboda kare al'umma ta garin Agadis da haɗin gwiwa da polis muke nan muna yaƙi. da wa'annan wuraren kamar kasuwa ce wadda ake cikin fili cikin rariya kiran da muke ma al'umma na agadis a kama mi yaƙi da wannan kwayar mi yaƙi da duk wa'anda ke zawa hukumar ta okritis reshen jihar agadis ta kuma garga iyaye su ƙara mai da hankali wajen tantance yanayin mutanen da su ke hulɗa da su a matsayin abokai hamid mahmud murya amerika daga agadis jamhuriyar niger a gaida hamid mahmud Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba shawarwarin samun bakin zaren dawo da arewa kan yadda yankin yake a rabin karnin da ya gabata. A shirin da ya gabata, Dr. Kabiru Ɗanladi Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ya ɗauko bayanai ne kan zaman tare, tarihi da siyasar arewa. a wannan shiri zai fashin baki ne kan siyasar yankin. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Bayan wancan wanda Arewa Development Project ɗin aka yi, akwai wanda Sardauna Foundation gatina Foundation har ta samu ofis a Kaduna. Wannan farfado da irin kyawawan manufofi da Sardauna ya taho da su a Arewa ne. yasa aka kirkiro ita sardauna foundation din aka fito da abubuwa wanda ake ganin cewa in an bi su za a iya ceto arewa daga cikin wannan wannan hali da ta samu kanta akwai wani babban abu wanda bai magana da shi ba a shi ne a siyasance tun daga jamhuriya ta biyu arewa ta yi losing focus ban san yadda zan yi putin na shi ba wato muka rasa alkifla yanzu in ka zaunar da mu gaba ɗaya mu da mu da muke gani cewa muna koyarwa a jami'a da su 'yan siyasa namu da masu arzikinmu da sarakunanmu da malaman addininmu ka zaunar da mu da 'yan jarida mu ka tambaye mu wai shi menene alƙiblan arewa menene arewa take so ta zama a bayan shekara goma wannan zaɓe da za a yi a 2023 menene arewa take zuwa da shi a faifai misali yanzu an ce wanda zai zo ya yi takara watakila jam'iyyar apc da pdp gabaɗayan suna goyon baya suna neman goyon bayan arewa ne Eh, saboda su zamanto shugaban kasa saboda watakila apc da pdp gaba ɗaya za su tsaye da ɗan kudu to kai a matsayin ka na ɗan arewa me ka je da shi a bisa faifai cewa in mun baka wannan mu a jumlance mutanen arewa me za mu samu wannan shine abin da ba mu yi eh, daga mu kananan har manyan namun ba sa wannan kawai abin da muke yi shine muna da al'umma kano ta kawo ƙuri'unta katsina ta kawo kuri'unta sokoto ta kawo bauchi ta kawo adamawa ta kawo borno su kawo shikenan mun kawo shugaban kasa. shugaban kasan nan menene za a yi a cikin tsari da ake na cigaban najeriya wanda ya kasance waɗannan tsare-tsare ɗin na tattalin arziki ne na ilimi ne noma ne farfado da kamfanoni sai a ce maka menene arewa za ta samu a cikin waɗannan abubuwa babu wani wata murya da take fitowa ta yi magana da wannan muna da arewa consultative forum muna da arewa elders amma in an zo magana gaba ɗaya magana ne ta ina mulki zai koma wane ne zai zama shugaban kasa wane ne zai zama shugaban kasa 2015 wane ne zai zama shugaban kasa 2019 wane ne zai zama shugaban kasa 2023 mulki sai dai ya dawo arewa dan arewa shine zai ci gaba da mulki amma in an yi maganan arewa mu ne talauci mu ne rashin aikin yi mu ne dimbin matasa da musayar da zamu yi da su ba kamfanoni wanda suka durkushe wannan abun malam nasu abu ne wanda ya kamata a ce mu zauna mu natsu mu yi wa kanmu karatun ta natsu mu san ina ne arewa ta dosa bayan shekara ta 2023 muna fama da rashin tsaro a arewa maso gabas muna fama da rashin tsaro a arewa maso yamma muna fama da rashin tsaro a arewa ta tsakiya to me ya rage an kama zamfara an kama sokoto an kama borno an kama yobe an kama adamawa sauran na za su je saboda ka wayan abubuwa su ne waɗanda ya kamata a ce in ma za mu je mu goyi bayan wani mu je da wannan abin da a turawa suke cewa ajanda wannan shine nodan ajanda muna so bayan mutum ya zama shugaban ƙasa ga abubuwan da za a yi dole ne arewa ta ci gaba cikin najeriya in bata ci gaba ba ko ba wai fata muke ba yau aka ce ma kowane bangare yayi nasa wurin ina gaya maka zai dauke mu shekara ɗari da shugaba wanda yake yana da niyan ya kawo ci gaba a arewa kafin mu dora wannan al'umma ta tamu bisa turba wannan kawai shi ne magana hmm. wato uh, dokta ya nuna da ya takaice yanzu sai an yi abin da ake kira keke da keke kenan komai sai an tsara shi ba za a ce to bari a gwada a gani ba sai an yi wata kamar yarjejeniya eh dole ne a samu yarjejeniya wadda irin wannan yarjejeniya din ita ce yarbawa suka yi obasanjo ya zo ba wasu na son shi ba amma saboda suna da wannan alkifla din obasanjo da ya zo ya bi wannan alkibla din yar aduwa da ya zo bayi da wani zaɓi illa bi wannan sannan goodluck jonathan da ya zo bayi da wani zaɓi illa bi wannan sannan buhari ma da ya zo bayi da wani zaɓi illa bi wannan su sun san me suke yi sun san eh, menene al'umman yarbawa suke so su samu saboda haka dole ne in muna so mu ma ya kasance mun zamanto kaman me ake cewa in kasan nan za a yi ta kaman murhu ne ya kasance mu ɓangaren mu ba bangare ne da yake kwance wanda in an aje tukunya din in an aje tukunya kan murhu wannan bangaren zai faɗi ruwa ya zube ya kashe wutan ba dole ne ya kasance kowanne murhu ya kasance yana tsaye akan dugadugansa. cewa da za a yi cewa ko kuna da ƙuri'a kuna da mutanen da suka san abin da ya kamata kuna da mutanen da suka san kunya ya kamata wannan abun wato ƙuri'an namun ne mana amfani wajen inganta ilimin mu wajen inganta tattalin arzikinmu wajen inganta hanyoyinmu wajen inganta zamantakewanmu in ba mu yi wannan ba to shekara ta 2023 za ta zo ta wuce mu zo 2027 wannan abun za a dawo a fara ihu na cewa dole dan arewa zo ya mulki dan arewa nan zai zo ya mulki shekara takwas amma tun da bamu da alƙibla ba mu san inda zamu je ba za mu kare ne da irin wannan lokacin da muka kare a yanzu inda kowa zai rinka lamentin yana cewa menene ma ya sa muka kawo dan arewa zamantar mana shugaban kasa wato ba wai lalle ba ne don dan yankin ku ya zama shugaban kasa shine za ku samu abubuwan da kuke so a'a dole ne ya kasance kuna da abin da kuke so ya muku ai yanzu misali eh, shugaban buhari ya zo a shekara ta 2015 amma kawai eh, burin burin mu a wannan lokacin shine mu kawo shugaba buhari ya zama mana shugaban kasa amma menene arewa ta ɗauka matsayinta na yanki ta je da shi bisa faifai wanda in bangaren yarbawa suka zo bangaren inyamurai bangaren naija delta suka zo suka zo suka kawo nasu mu me muka kawo ba abin da muka kawo kawai mun kawo cewa muna da shugaban kasa saboda haka yana da wahala ko da a ce shi dan arewan ne yana so ya arewa ya yi mata saboda ba ta arewan ba ta zayyana masa abubuwan da take so misali a ce waɗannan su ne abin da ake bukata a arewa abin da ya shafi kamar yadda na ce maka ilimi tattalin arziki noma ko kuma da kiwo yanzu magana nan da muke malam nasiru rigima ce ake na shanu na makiyaya ba su da hanyar da za su bi wajen kiwo mun gode dokta shi kuma shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilai usman bello kumo zai kammala bayani ne kan muhimmancin bukatar a dawo da kwalejojin malamai a arewa da kan ba da shaidar malamta mai daraja ta biyu wato grade 2 teacher certificate idan ka samu wannan da za su yadda su dawo teacher education in suka dawo da teacher education sannan su dawo da technical courses ka gama da mutum in yi karatu zai yi aikin hannu wanda zai rayu ya dogara da kansa amma yanzu to kowa ya yi digiri ka yi sociology ka yi history ka yi karatu da literature ka karanta waye kuma kana so ka aiki a CBN ko a NNPC kai kai kadai tun kuma kan magana malantar nan menene yake bambanta in haka ne waɗanda suka samu karatu a teachers college da waɗanda kuma suka je suka yi secondary suka tafi suka yi NCA kowane layinsa daban da kan ma idan ka zo ka teachers college sai an ga girman ka tsayin ka ne zai sa akai ka teachers college dan karami akai secondary school akwai hikima amma su wanda suka kawo bokon da muka koya haka kawai muka je muka dauki abun a rufe ai curriculum din mu ne har gobe ba shi da amfani a gunmu ne titration da ake a chemistry lab a secondary school wancan shekara hamsin din yau ma shi ake yi ya kamata a samu waɗansu su building curriculum da ya dace da yanayin mu da ya dace da yanayin mu amma ka zo kana karatu kai ma maka san me kake karanta ba ina gaya maka idan ka dauki littafin ka na secondary ka ba danka na yanzu notebook din da ba wancan din shi yau ma za a sake kufa masa kaga ba ga gudu ba gunzuwa ba har yau ba wani abu da aka samu na canji to sannan da aka yi karatun boko ma da aka yi aka kare yau wani pharmacy ne a Najeriya yau yake iya yin panadol kowane injiniya ne duk injiniyoyin kasan nan yau in mota su ta ɓaci wurin jahili makaniki eh, suke zuwa a gareji ya gyara musu phd yake da shi a engineering amma jahili ne yake gyara wani motansa wani irin karatu ne wani irin al'umma muke da shi wato wannan ya nuna koda tun najeriya ba za ta dawo da waɗannan makarantu na teachers colleges din nan ba akalla jihohin arewa sha tara za su iya ɗaukar wannan matakin ai yanzu muna magana ne akan arewa ina gaya mana mu abun da zai sama mana mafita ne mafita muke nema a arewa sannan na biyu budget din kowane gwamna a arewa ya kamata minimum of 10% din budget din kowane state ya koma kan agriculture in gaske kake ka gane amma wasu ka zama yake an fi so a yi wannan white elephant project sin kusan da ganin kamar in ka duwa so dole sai kai misapply sai kai applying priorities sinka sannan kuma ka samu result din da kake bukata masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru da kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sai himmatu a gaida Nasiru da Mail Hikaya yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar email Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani mai lange-lange a wuri, ta ce Assalamu alaikum biyoye Hausa. Allah ya sa ganawar da aka yi tsakanin tawagogin Rasha da Ukraine da zaman lafiya ta cimma nasara. Sako na gaba ya fito ne daga Salihu Isa Fana da Malam Ango malamin makaranta ya wuri da Garba na hali kan ba jihar Kebbi suka ce Assalamu alaikum biyoye Hausa. Hakika yankinmu na gabashin Najeriya muna cikin matsi domin man fetur ya zama zinare wanda yake da talaka da mai kuɗi kowa ya shiga uku saboda tsadar man ya yi yawa allah dai ya kawo mana mafita sako daga hajiya gambo maman gusau zaria da hajiya bilkisu ahmad jos suka ce salam biyo ya hausa a dukkanin kasar da yaƙi ya barke mu mata da 'ya'yanmu mu ne muka fi shan bakar wahala game da yaƙin to da wannan muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan mummunan yaƙin fin ƙarfi da ƙasar Rasha take ci gaba da kaiwa ƙasar Ukraine sai sako daga jamilan ado salati goma ga annabi rijau da fatin ado salati goma ga annabi rijau suka ce ga dukkan alamu ba duniyar ga tamu ta zo karshe domin mun ga ana ta kisan mutane da sace su da kone musu motoci da gidaje amma shugabanninmu na kallo sun yi shiru ba su ce uffan ba don haka wallahi jama'a kowa ya tuba ga Allah da gyara halayen shi tun lokaci bai kure mishi ba a ƙarshe muna roƙon Allah ya sa mu cika da imani don daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sako daga shehu Adamu Rijau ya ce a baya jihar mu ta Neja ce jiha da ta shahara wajen zaman lafiya a Najeriya sai dai kuma abin takaici shine wasu ɓata gari na neman ruguza mana wannan tarihi saboda haka muna neman gudunmuwar ku duk wani mai gudunmuwar bayarwa domin ceto jihar mu da gaggawa. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Tubaban a takaice. Dakarun Rasha sun yanka ruwan bababamai a wasu garuruwan Ukraine a yau Laraba yayin da jama'an Rasha suka ce a shirye suke don sake tattaunawa da Ukraine kuma wani jigon 'yan adawar rasha ya buƙaci al'ummar rasha da ma na duniya baki daya su gudanar da zanga-zangar nuna adawa da mamayar ukraine da rasha ke yi a kullum tashin hankalin na yau laraba ya hada ne da lugudan wuta a birnin maripol mai tashar jirgin ruwa da kuma wani ikirarin rasha da ba a tabbatar ba cewa ta kwace birnin kersin da ke kudancin kasar kasuwannin hannaye jari a yankin asiya da australia sun gaurayu a yau laraba a daidai lokacin da mamayar da rasha ta kai wa ukraine ke ci gaba da kawo cikas ga tattalin arzikin duniya To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin mi sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga wakilinmu na Legas Babangida Jibrin bisa rasuwar kaninsa Abdullahi Tukura wanda ya rasu a Kaduna. Allah ya ji kansa da gafara amin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da ma sai kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.